rahotanni ko sun bayyana cewa wasu 'yan bindigan da ba san ko su wane ne ba sun ko hallaka wasu wakilan zabe hudu wato ejan ejan na jam'iyyar APC a jihar Taraba cikin ma wani na hannun daman ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC Sani Abubakar Ladi kamar yadda bayanai suka nuna an koyi musu kwantan bauna ne lokacin da suke raka sakamakon zabe zuwa cibiyar hada sakamakon zabe wato collection center na mazabar Amar da ke cikin karamar hukumar Karmilamido a arewacin jihar Taraban Mr. Aaron Atimas da ke ma zama kakakin jam'iyyar APC a jihar Taraban ya ku tabbatar da faruwar lamarin inda ya buƙaci hukumin tsaro da su bincika. suna dai dawowa dai za su taimaka su su zo karin kafin su taimaka su zo kuma coalition ɗin su a garin karbulami da local government. Hmm. suna zuwa ne aka tare su aka harbe su. An samu asarar rai? An samu asarar rai? Eh, kwarai kuwa, kwarai kuwa. Zai fi abin da aka kira da na kira sun sarrafa mu mm. sun gaya mun ne lallai ko sun mutane hudu sun mutu hadda wani dan saurayi fiye na shi mai girma mai dan takarar gwamnan mu na APC a Taraba. To sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta bakin kakakinta David Misal ta ko tabbatar da faruwar lamarin inda mata ce tuni aka sama bincike. Mun eh, dai ana maganan ejiyan tari yanzu ba zan tabbatar da cewa akwai ko agent ko kuma malamin zabe a ma kwantar bauna ba eh, don a takaice muna da labari a gaskiya cewa jiya da dare akwai mutum guda hudu wanda suka fito daga kambari zuwa wani gari da ke kiran amas kuma wannan lokacin ma an ga an gaba zabe kuma suka da suke tafiya ba wai suna da wani kayan zabe a su ba mutane wanda suke tafiya so dai muna kan bincike wanda kuma yan bindiga wanda ba san ko zuwa ne ba suka bude musu wuta akan hanya abun bakin ciki ne kwarai da gaske amma dai abin da ke son tabbatar maka wannan bayi da nasaba da wannan zaben da ake yi kuma ba mu ga alamar siyasa a ciki ba sai ko dai yan ba ta gani ne wanda ko muna hukuma da muna bincike a kai za mu kuma ya kashe kukuri mu tabbatar da cewa wanda suka aikata waɗannan abubuwan don cafke su. Kamar sauran sassan Najeriya kawo yanzu ana ci gaba da hada hancin sakamakon zaben da ke fita da ƙananan hukumomin jihohin Taraba da Adamawa yayin da ko sai a yau ne ma za a gudanar zaben a wasu yankuna na jihar Taraba sakamakon tangadan da aka fuskanta a jiya Ibrahim abdulaziz sashen sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria.